الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شابك وتا بقي شكرا تدبو ليلة da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa muna darasi na arba'in da uku a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan azkarus sujud zikiran da ake a cikin sujada da addu'in da ake a cikin sujada wanda manzo Allah sallallahu ya karantar a yi a wancan satin akwai babi guda da muka tsallake shi wujubu tumanina fi sujud haka ne ko ko kafin kafin kafin azkaru sujud an ga wurin ko na'am ko mun karanta shi ba ku da shi a littafin ku na'am eh akwai ai a waje wani dan wanke can mun tsallake wannan eh wujubu na fi sujud alaihi صلى ya amuru bi يأمر بإتمام الركوع والسجود wanda Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin umarni da a rinka cika ruku'i kuma a rinka cika sujjada ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana buga misali ga wanda baya cika ruku'in da sujjada kamar manwaci ya kulu tamrata wa tamrataini la tughniyani anhu shay'an wanda zai ci dabino daya ko dabino biyu ba za su iya kashe masa yunwa ba wanda yake jin yunwa don ya ci dabino daya ko ya ci dabino biyu kaga ba za su yi masa maganin yunwa ba wa kana kulu fihi ya kasance yana faɗa cewa innahu min aswa'in nasi sariqa wanda yake sallah baya cika ruku'i da sujada ai wannan shi yafi kowa mummunan sata shine innahu min aswa'in nasi sariqa barawon sallah kenan wani zai iya cewa ah, to ya aka mutum ya sata a sallah to manzo Allah ya bayani akan mai sata a sallah shine wanda yake tauye ruku'i yake tauye sujada, wa kana yahkumu bi butlan salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud manzo Allah ya hukunta cewa sallah ta ɓaci ga duk mutumin da baya tsayar da bayansa a ruku'i da sujada. duk wanda bayansa bai miƙe ba duk wanda bai daidaita sujjadarsa ba sallarsa ba ta yi ba sallah ta ɓaci malam kama sabaka tafsiruhu fi ruku'i wa amara al-musi'u salatihi bil itmi'nani fi sujud kamar yadda bayani dalla dalla gabata a cikin babin ruku'i kuma manzon Allah ya umarci wannan mutumin da ya zo ki ɓata sallah cewa ya zamanto mai nutsuwa a cikin sujjadarsa kama taqaddama fi awwalil bab kamar yadda bayani ya gabata a farkon babi kenan dai wannan yana nuna mana wajibi ne a cikin ruku'i kuma wajibi ne a cikin sujjada ma a samu tuma'nina wanda da shi sujjada take cika kuma da shi ruku'i yake shika to yau za mu tashi ne akan italatu sujud ko italatu sujud wannan babu yana magana ne akan tsawaita sujjada wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi at-tuli manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya sa tana kusantan ruku'in sa wajen tsawo وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض ونسب من ذن الله سوديوا صلى الله عليه وسلم yakan kai matuƙa wajen tsawaita sujjada sa saboda wani abu da ya bijiro li amrin aribin ga wani abu da ya bijiro kama kala ba'du sahaba kamar yadda wani daga cikin sahabbai ya faɗa shine shaddad ibn al-hadi radiyallahu anhu خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي shaddad ibn al-hadi yake cewa manzo Allah ya fito gare mu a ɗaya daga cikin sallolin yamma az-zuhur wal asr ko azhar ko al-asr wa huwa hamilun hasanan aw husainan yana dauke da hasan da husain baina zaharanai salatihi a cikin sallarsa kalmar zaharanai tana nufin fi asna'i salatihi a cikin sallar tasa yi sujjada mai tsawo kala sai mai riwaya ce cewa farafatu ra'asi min bainin nas sai na ɗago kaina ina cikin mutane da na ga sujjada nan ta daɗe sai na ɗauka ko ni ne na kuskure ko kuma sahunmu ne suka yi kuskure ba su ɗago ba sai na ɗago فإذا الصبي على zahari. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد السلام yace dagowa ta ce da wahala ai sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaro akan gadan bayansa ga annabi ya yi sujada ga yaro ya hau gadan bayansa ya zauna wa huwa sajid alhali yana sujada shikenan farajatu ila sujudi sai na koma na ci gaba da sujada ta ina jiran ga ikon Allah falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah qala an-nas ya rasulullah sai mutane suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka sajadta baina zuharainai salatika hadhihi sajadatan ataltaha ya manzan Allah ka yi wata sujada a cikin sallaka wannan sujadar da ka tsawaita ta ma'ana kenan ba duka sujadodin sallar ne ya tsawaita ba wata sujada ne daga cikin sujadodin sallar ya tsawaita hatta zananna annahu qad hadatha amr har sai da muka zaci ma wani abu ne ya faru wannan qad hadasa amr kinaya ne anil maut suka ce mu zato muke ma ko mutuwa ne awil mara ko zato muke ko kuma rashin lafiya ne matsananci ya kama ka ya rasulullah saboda irin wato dadewar ta wuce tunani an jira an jira an ɗauka ma ɗan tsawaita wanda ga shi za a nan amma abu ya gagara to shi shi wannan bawa Allah da ya ga abun ya yawaita ne ya dan ya leƙa da ya dago ya leƙa sai ya ga ashe yaro ne ya hau gadon bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce fa zannan hatta na annahu qad hadasa amur muka zaci wani abu ne ya faru aw annahu yuha ilaik ko kuma zato muke yi ko wahayi ake maka a shi yasa ba a gama wahayin ba shi yasa baka dago ba kala sai annabi ya ce kullu zalika lam yakun duk cikin wannan abin da ku faɗa ba abin da ya faru walakin nabni irtahalani sai dai ɗana ne jikana ne irtahalani ya mayar da ni abin hawansa Allahu akbar شوف التواضع انظر إلى التواضع إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقول يعني ابنه ja'alahu rahila ɗansa ba faɗan shi bane jikansa ne a nan malamai suke cewa ya halatta jikan ka ce da shi ɗanka an gane haka kuma shi ma ya halatta jika ya ce wa kaka baban shi kuma ya halatta idan mutum ya zo kiran suna a makaranta ko a wani abu ya rinka kiran kansa da sunan kakansa maimakon sunan babansa kamar yanzu misalin manzan Allah kun ga Muhammad ibn Abdullahi ne ibn Abdul Muttalib amma wani zuban wata rana ya zo yana ba da labari a yaƙi da aka je jihadi sahabbai suka tsorita ina jin yaƙin hunain ne ghazwatu hunain wa yawma حنين إذ shai'an كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت sun wallaitun mudbirin suka juya baya sabai an sha wahala kowa ya kama gabansa shi kuma manzon Allah ya tsaya ya kafe yana anan nabiyu la kadhib ana ibn abdul muttalib Anan Nabiyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne ɗan gidan abdulmuttalib amma shi ɗin ɗan gidan abdulmuttalib ne a'a ɗan gidan ɗan abdulmuttalib ne mana ni ne dan gidan abdullahi dan gidan abdulmuttalib to ka kamar nan inda ya danganta kanshi zuwa kakansa ya fitar mana da hukunci na yiwu cewa mutum zai iya sa a kira shi da sunan kakansa haka kuma za ka iya ce da a jikanka ɗanka to anan abin da ya dame ni shine ku lura da tawadu annabi da ya ce zalika kullu zalika lam yakun walakin nabni irtahalani ɗana ne ya mayar da ni abun hawa fakaritu an ajilahu hatta ya qadiya hajatahu yace sai na kyamaci in masa gaggawa nace bari in bashi sai ya gama biyan bukatarsa ba ya hau gadon bayana ne yayi wasa ya ji daɗi ba ya bashi ya more kenan kada in tashe shi don Allah ku duba ku duba wani abu ba Wani hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka ashe wani dalili zai iya sawa wata sujjadar tafi wata tsawo tunda kaga wannan sujjada ce guda ɗaya cikin sujjadodin yaron ya haushi kenan kai ma watakila ko wata addu'a mai zafi kake so ka miƙa wurin ubangiji ka samu lazzatul munaja ɗanɗanon ganawa da ubangiji ka ta gaya wa Allah ka ta Allah baka ma san ka dade ba ba laifi ba ne abu na biyu wannan yana nuna mana cewa shi manzan Allah yana da yana da son yara manzan Allah yana son me yana son yara kuma yana matso da yara kusa da su kuma yana cikin masu daukan yara kafin shi daukan yara wato wata baiwa ce da da wannan da Allah yake wa mutane wani za ga ba wai yake ba amma shi bai damu da ka ga yana yaro ba akwai wanda za ga kullum inda yana gida to da yaro a hannunsa wani kuma gaskiya da ya dauka minti ɗaya biyu ce ke zo ka rike kayan ki shi kenan ya isa Allah sa albarka <laughs> ko ba ga bane akwai mutumin da na sani za ga kullum idan ya dawo daga kasuwa to duk yaran layin unguwarsu yan minyi minyi minyi minyi za su zo su cika bakin motarsa san da dawowa ba san kowa ba ba yake ce masa ka san me yake yana son yara ne ya ɗauki wannan ya ɓata masa riga ya ɗauki wannan ya zuba masa majina ashe zuwa yake da yar alawarsa shi aljihu duk inda ka gan shi da alawa aljihu ko cingam da yaro ya zo ka san yaro kwaɗayi <laughs> da yaro ya zo ya ɗan miƙa masa wannan ya ruga da gudu wannan maka to sai suke yawa gayya wallahi haza fadl wallahi wani abu ne mai kyau wannan amma ba kowa yake iya yi ba gaskiya amma yana da kyau ta dalilin wannan wallahi sai Allah ya mashi rahama dan ko ya sifanci da sifa ta irin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam a cikin annabawa gaba ɗaya wanda Allah ba wannan shine annabi Ibrahim duk yaron da ya mutu qabla bulu, karamin yaro kafin ya balaga yana karkashin tata kafalat Ibrahim alaihi salam a gidan aljanna shine annabin da ake hada shi da yara manya manya manya kankana baban yara kenan annabi ibrahim shi kuma abinda Allah ya masa ni'ima da shi kenan to manzo Allah yana da irin wannan kar ku manta ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana wucewa sai tarar da yara suna tsalle tsalle buge buge wanda suka saba suna yi sai tsaya a cikin su sai ce da su assalamu alaikum warahmatullah suka yi mamaki suka ce wa alaikum salam warahmatullah barakatuh to daga nan annabi ka'ida ne duk rage ya wucewa cikin yara suna tsalle tsalle suna wasa to sai ya tsaya musu sallama yara ƙanana fa wanda ni da kai in mun zo sai dai rankwashi yake shiga tsakanin mu da su ko ba ka wani zan gida kun zo kun fitini mutane kuna tabbarna kuna bol kuna kaza ko ba ka bane ba tsakanin mu da su kenan shi ko tsayawa yake ce musu assalamu alaikum kuma yanzu ma ka gwada ko ango ko wucewa ka zo yi in dai kana samun dandalin yara kana cewa assalamu alaikum to gobe idan ka zo kafin kai sallama za su yi ta assalamu alaikum haka ne ko ba ga bane kaga ko ba komai ka dasa musu wata aƙida ta sunna ta koya musu ne sallama kun fahimci wannan an kafa faɗa a cikin riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina fa zai fito zuwa biyan buƙatarsa yarinya karama karamar yarinya albinci as-saghira za ta kama hannun manzon Allah ta ja shi yawo ka ji wani abu malam kamar ya ta shi yayi yawo ta ja shi ta yi ta tafiya da shi sai ta kai shi inda take so sai ya ce mata kin gama ce eh shikenan sai ta farkasa ni da kai yanzu za mu yi wannan <laughs> ka fito harkar ka zaka tafi kasuwa ko zaka tafi ofis ko zaka tafi wani abu ka tarar da yara ko kaga yarinya karama ta rike ma hannunka tana janka ka tabinta za zaka iya kaga akwai bambanci ko to manzo Allah dai mutum ne dai mai son yara Allah ya sa mu son yara da da yi musu barkwanci da kuma yi musu wasa to bayan wannan yana nuna cewa ya shaƙu da alhassan da hussein kaga har ta kai ga ɗaya daga cikinsu wato wato yakan zo ya hau gadon bayan sai yana yin sallah yanzu idan mutum mai tsanani ne matsananci ne yaro ba zai zo hau jikin shi ba akwai wanda da ya zo jefar da shi zai yana zuwa jefa kai ya bata masa riga <laughs> haka yara suke to abin rahama ce jin kai ne kuma Allah ya kamsa shi a zuciyar wanda ya ga dama kuma waɗannan Hassan da Hussein jikokinsa ne ko wannan yana nuna ashe da kaka da jikoki a ta alaƙa ta ta musamman hausawa suna faɗa cewa wai wai jika wai ya faɗa haka ake cewa wai uba wai ya fi son jikarsa akan ɗansa haka dai ake faɗa tun da ba mu da jikokin ba mu sanya abin yake ba gaskiya yau amma dai haka suke faɗa irin yadda uba a irin yadda kaka yake sakin jiki wa jika yake masa hidindimu ya kashe masa kuɗi ya bashi shiga jikinsa baya yi wa ɗansa haka haka dai suka ce to kaga dai wannan kenan yana nuna dai yana da asali kuma ya samu asali tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da jikokinsa sune al-hasan wal husayn yace ba na so in takura masa naga yana wasa fa fa fa fa fa karihtu an ajilahu hatta yaqdi hajatahu na kyamaci in masa gaggawa bari in bashi sai ya gama biyan bukatarsa to mu <laughs> ni a wannan zamanin ne yaron ya zo ya hau gadon bayan liman din aka jira aka jira bai taso ba wallahi wani mamun shi zai tashi zai kakkabe yaron ya sauke shi ce dago <laughs> Allah ko mutane ba abin ne da ne za su iya yanda <laughs> wannan hadisin imamu nasa'i ne da imamu ahmad da imamu al-hakim kuma ta hanyar sa imamu bayhaqi ya rawaito da ibnu asakir kuma hadisi ne ingantacce ala shartin shaykhain wa fi hadisin akhar a wani hadisin kana sallallahu alaihi wasallam yusalli manzo Allah yana yin sallah fa idan sajada in yi sajada wa sabal hasan wal husainu ala zahrihi a wata riwaya ce annabi yana cewa tai annabi yana yin sallah idan yazo yana sallah da hasan da husain sai su su kafu a gadan sa su ta hawa bayan shi ka duba matsayi irin na annabi daraja irin na annabi karama da daukaka irin tasa amma yara suna hawa gadon bayan sa yana sallah kuma yana ma yin sallah ma din da su yana ma rike ɗaya daga cikin su Hassan da Hussein din ya rike yana yin karatun sallah yana rike da ɗaya daga cikin su idan zo zai ruku'i sai ya ajiye shi a ƙasa in ya dago ya ɗauke shi in zai jira ya ajiye shi in zai tashi ya miƙe da ɗaukan sa yana rike da shi yana karatun sallah kamar yadda ka gama ce tana rike da ɗanta tana sallah annabi yana yi da jikokinsa saboda tsabar karamci da tausayi da jin kai irin nasa sallallahu alaihi wasallam fa idza mana'u fa idza mana'uhuma idan sahabbai suka hana su to ka gani ko idan sahabbai suka ga Hassan da Hussein suna yawan hawa gadan bayan manzon Allah sai a hana su kun gani Hassan da Hussein din nan fa ba Hassan da Hussein da kuke tsammani wanda aka haife su lokaci guda bane asalin Hassan da Hussein ne jikokin manzon Allah ai su da rata Hassan din shi babba da shekaru ma ya girma Hussein da haka ba sharadi bane dan haifa maka yaya guda biyu wai sai an samu su Hassan da Hussein. kawai coincidence ne dacewa kawai aka yi kawai misali kana da yayanka misali ya girme ka da shekara biyar sai aka sa masa Hassan kai kuma ka biyo bayan sa aka sa ma Husaini shikenan amma ba wai ana nufin Hassan da Hussein wai wanda aka haife su wai wai lokaci guda ba ko an haifi yaya biyu ɗaya mace ɗaya namiji sai a duba ya fara zuwa sai a ce Hassana ita ce babbar husaina ita ce karama ko kuma hasana babbar eh, hasan eh, husaini shine karami ko an ga hasa ce ina husainin ka <laughs> ko an ga husaina ce ina hasan ɗinka to ba wannan ba shi ba bane ku fahimci wannan kuma yanzu kana da dama idan aka haifa maka ya'ya yau ɗin nan guda biyu iri ɗaya kaji kana da dama ka sa wa ɗaya sunansa Ibrahim ɗaya sunansa Dawud ba shi kenan ba ɗaya ka samu Muhammad ɗaya ka samu Abdullahi ba sharadi bane shari'a musulunci babu inda aka zo aka ce wai wai ƴaƴan tagwaye wai dole su zama Hassan da Husaini sam ba ga bane ka fahimta tayi da ka wannan Hassan da Husaini da ake faɗa ba ba ana nufin yara ne lokaci guda aka haife su ba amma dai Hassan din shine babba husainin kuma shi ne karami sabai suka ɗan hana su haka to sai a share ilayhim an ba. a cikin sallar idan annabi ya ga sabai suna hana su hawansa sai yi musu nuni da hannu ku kyale su ku bar su su ta hawa sallallahu alaihi wasallam falamma qada as-salah yayin da manzo Allah ya idar da sallah wadahuma fi shijirhi sai ya ɗauko Hassan ɗin da Husaini sai ya ɗora su akan cinyarsa bayan an idar da sallah kai wannan yaya sun ga a gurin annabi ba ai kwarai da gaske to ai wannan ɗin ma zai nuna maka gaskiya ɗin kamar jikar da ya mafi ɗan dan kaga duk abin da aka ce annabi yana yi wa yaran nan ba a ruwaito kuma yana yi wa haka ba ba ba an haifa masa da Ibrahim al-Mu'azzam ba daga Mariya Tilqibtiyya ba ita kanta Fatima yasa bace ba ba ga mata yasa ta Ummu Kulsum ta matar Usman ba ka gani ga ga ga Zainab amma ba ruwan shi yana musu misalin haka ba ba ce akai baya kwata-kwata amma shiga jikin jikokin nan sun fi morar annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya nuna su wata rana ya ga sanan suna tawa da gudu haka a cikin masallaci sai shiga sanan waɗannan su ne shugabannin samari na gidan aljanna duk saurayi matashi to yana bayan sasan da sai na gidan aljanna ya ɗora su akan cinya ya ce man ahabbani a gaban sahabbai ba man ahabbani yace duk wanda yake so na cikin ku falyuhibba hadaini to yaso waɗannan yaran guda biyu wanda yake so na so waɗannan yaran guda biyu wannan hadisin ibnu khuzaima ya ruwaito shi da isnadi hasan ta hanyar abdullahi dan mas'ud imam al-baihaqi ya ruwaito shi da isnadi mursali in ga yanzu wannan hadisin me yake nunawa wato adalci na na na aqida ta ahlus sunna wal jamaa kage yanzu wannan ai suna magana ne akan falal ahlul baiti Hassan da Hussein da a ce kamar yadda yan shi'a suke faɗa wai ahlus sunna ba sa san ahlul baiti to ya za a rawaito waɗannan hadisan a cikin littattafan ahlus sunna ai da sai a koyi ko ba ka bane to kaga ashe magana da shi'a suke cewa wai ahlus sunna wai ba sa san ahlul baiti kaga wannan magana ce ta kuskure ba daidai bane kun gane magana ce abadan ta kuskure ba daidai ba ne tunda wannan hadisin kaga ya karyata su bari ma ne su ne masu ke san ahalin bait sai fadlu sujud falala sujjada malam sujjada tana da falala Allah ya azurta mu da dacewa da falala ta ta tana kuma da daɗi wajen kafa goshinka ka gaya wa Allah bukatunka duk wanda yake da wata bukata yace nema Allah ya amsa masa fa alaihi bisujud wani ya zo ya tambaye shi ai kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce yace yana so asaluka murafaqataka fil janna ina so in zamanto tare da kai a gidan aljanna murafaqataka fil janna in zama rafiq ɗinka yace fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka min da yawaita sujada ka ci sallah kana addu'a da haka in kana da bukata ka jefa a cikin sujada kurum ka jira amsawar ubangiji insha Allah za ka dace alƙawarin Allah wa kan sallallahu alaihi wasallam ya qulu manzo Allah ya kasance yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifu yawm al-qiyamah salam babu wani mutum cikin yan al'ummata face sai na gane shi ranar tashi alƙiyama kowa in dai cikin yan al'ummata ne to zan gane shi qalu wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah suka ce to ta kaka ta yaya zaka gane su ya manzon Allah ta yaya fi kasratil khalaiq ga yawan halittu ga mutanen annabi Musa ga na Dawud ga na Haruna ga na ga na Musa ga na Sulaiman ga na Ibrahim ga shi nan al'ummomi da dama yaya za ka gane 'yan al'umma ka ware su kuma duk mutane ne قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء من الله صلى الله عليه وآله وسلم كتشيوه da suka ce yaya za ka gane al'ummanka a cikin wannan taron halitta da yawa sai annabi yake cewa a ra'aita yanzu kai ba ka ganin lau da khalta siyaratan da za ka shiga siyara abin da ake nufi da siyara wato matattarar raƙuma taron raƙuma tuli da yawa shine siyara kamar tirke ko garke na raƙuma gaba ɗaya wanda aka kewaye shi da duwatsu aka kakkafa itatuwa aka kewaye kuma duk raƙuma ne a ciki ha khailun a ciki dawaki kai akwai dawaki duhmun buhmun kalmar duhum jam'i ne na adham adham shine aswad baƙaƙen dawaki buhum wannan buhum jam'i ne na bahim can a alƙur'ani ba Allah ce bahimatul an'am ko to wannan bahim ne bahim kalmar bahim wanda ba shi da wani launi sai launin shi mana allazi la yukhalituhu launun siwahu dabbar da take da launi iri ɗaya wanda babu sirkin wani launi duhun baƙaƙe ƙirin wanda kuma ba wani launi da ya ratsa su shine wannan duhumun buhumun ɗin yaya za ka ce idan mutum ya shiga wannan wuri mai suna tsira garki na dawaki bakaƙe masu ɗayan launi mana launi guda wasiha farasun a garru muhajjalun kuma a ciki a cikin dawakin sai aka samu doki guda ɗaya a garru wanda yake da farin fuska dawaki ne baƙaƙe gaba ɗaya sai aka samu wani guda ɗaya a nan goshinsa fuskarsa akwai wani alama na ɗan fari idan da kuna lura da dawaki za a ga doki ta ila jajawur ne amma daidai goshinsa nan akwai alamar me eh da kuma 'yan kafafuwansa akwai fari shine mai asin da asin ko ko ba gaba ne kuma doki ne mai tsada a cikin dawaki ma dan ado ne duk sa iri ɗaya ne amma kana ganin goshin za ga ɗigon wani alamar fari gurin kafarsa haka wani za ga kafofin hudu gaba ɗaya wajen sa farare ne wani kuma za ga guda uku ne farara to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to a cikin wannan bagaken dawaki gaba ɗaya sai kaga wani doki wanda yake da farin fuska muhajjal muhajjal abinda ake nufi da muhajjal wanda kafafuwan sama akwai farare a gar farin goshi muhajjal farin kafa kun gane bambanci shine gurran muhajjalina in an ce gurra ana nufin farin hasken fuska muhajjalin farin kafafuwa da guraben alwala to ga wani doki shi yana da wannan ga farar fuska ga fararen kafafuwa amma kunta ta'rifuhu ha yanzu kai ba za ka iya gane dokinka a cikin waɗannan dawakin ba abin tambaya wannan dokin zai yi wahalar ganuwa a cikin dawakin ko da dokunan nan sun kai ɗari ne amma ko miliyan ne amma akwai wani wanda yake da farin fuska da farin kafa zai wahalar ganewa kurin cewa za ka yi abubuwa ka shiga kana shiga za gan shi ba za ka sha wahala ba yace to ya za ku ce wai ba zan gane yan al'ummata ba qala bala ya rasulullah me riwaya ke cewa eh kwarai kuwa ya manzo Allah zan gane قال سي النبي شوف ان امتي يومئذ غر من السجود الله اكبر من قال لك الامه تا a wannan rana za ka gamsu da farin fuska saboda sujjada duk ranar alkiyama idan ka kaga mutanen da fuskar su tana haske fari to yan al'umma annabi ne saboda yawan sujada Allah ta mu da wannan falala eh gurrun min sujud saboda yawan wato sujada gurrun din nan jam'i ne na agar kamar za gurr ke na min sujud ai min asal sujud fi salat ta Allah ci simahum fi wujuhihim min asal sujud ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مهجلون من الوضوء suna فرن أفا سبو saboda الولاء alwala fuskar kafafuwan su farare dukkan guraben alwalarsu duk fari min asali in fi duniya a nan dai abin da ake nufi yan al'umma manzan Allah za su ware a cikin sauran al'umma ta duniya gaba daya su suna da guraben alwalansu haske fuskarsu haske su haske hancinsu haske hannayensu da kafafuwan su haske duk inda suke alwala insha Allah zai haske kamar yadda kake ganin fuskar doki za ga tana da wani haske da kafafuwansa malamai suka ce mumini ranar tashi alkiyama za a yi masa kwalliya cikin al'umman manzan Allah a yi masa kwalliya a yi masa ado gurbin sujada a fuskarsa za a yi masa kwalliya da ado ranar kiyama cewa bawa ne mai yi wa Allah bauta sannan alwalar da yake ta wahala yana yi kullum sai ka wanke sau biyar mala wannan baya tashi a banza kuma a nan duniya ma manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi riwayat bukhari cewa yanzu da ɗayan ku yana da tafki a kofar ɗakinsa kullum zai shiga ya wanka sau biyar a ya buƙa min daranihi shai yanzu a samu sauran dauda a jikinsa suka ce ina sai ce to mutumin da yake alwala kullum sau biyar duk alwala idan ka zo kana wanke fuska duk zunubin da ka gani da fuskar ka ka wanke kana wanke hannayenka duk zunubin da ka taba da hannun nan ya zube manzo Allah ke cewa yana digewa iya ruwan karshe da yake digewa a hannunka iya karshen zunubin da yake diga haka nan kanka da ka shafa shafe wannan da dawa duk zunubi kake korewa kafarka da ta wanke duk kafarka abin da taka na zunubi Allah ya yafe maka ai shi yasa aka ce alwudu ala alwudu nurun ala nur shi yasa yana da kyau jaddada alwala yana da amfani ko ba ga bane ba dan duk lokacin da kai alwala kankar zunubi ne in Allah ya mana arziki alwalar mu kadai Allah ya madaukin sarki ya karbe ta muka samu dacewa ya ka gani an more eh, to amma fa sai an yi ta irin yace aka ce ayi. kwarai da gaske dan yanzu da za a ɗauko buta a ce alwala irin ta manzon Allah ina gaya maka da da yawa ba su kai labari ba da yawa da yawa ina gaya maka sai dai Allah ya kiyaye kurmi to mu'mini dai za a yi musu ado a guraben alwalarsu sannan kuma za a yi musu ado a fuskar su saboda sujada da kuma alwala da suke yi kuma shine zai fi komai haske a jikinsu yanda ka ga fitila wallahi haka zai ta yi duk inda ga suka juya da mumini ya juya sai ga fahu haske eh dan al'umma manzon Allah ba yana juya wannan sai haskata yana daga hannunsa sai ga haske ya salam alhamdulillah alhamdulillah Allah ba mu dacewa wannan hadisin hadisin Abdullahi bin Busr ne Imam Ahmad ya fadda shi hadisi ne kuma ingantacce wa yaqulu kuma annabi yana cewa idan arada Allah rahmata man arada min ahli an-nar to idan Allah ya so jin kayin wanda ya ga dama cikin yan wuta amara Allah al-mala'ikata an yukhriju man kana ya'budu Allah Allah yakan umarci mala'iku su fitar da duk wanda yake wa Allah bauta فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود idan Allah bayan an sa ‘yan wuta a cikin wuta Allah ya so ya jiƙan bayansa da suke cikin wuta Allah zai ce wa mala'iku ku duba cikin wutan nan ku gani duk wanda yake yi wa Allah bauta ku ciro shi in sun zai za su zo cirowan to yadda suke ganewa sai su duba waye goshinsa yake da alamar sallah gurbin sallah dandun musulmi daga koyaya akwai alamar sallah a goshinsa wata rana an yi wani accident muka je nan gidan asibitin martala ne wajen irin matuware din nan muna neman wani bawon al'an kawo mutane da yawa an zubar da su duk sun mutu gaba daya kawo waki ga su azubi a kar to irin za mu dauka a musu wanka a musu sallah a abin nan to shine ake so a gane wani to wani sai ga kamar ba musulmi bane ba sai wani waye nuna wani ya ce ka wannan gaskiya ba musulmi bane sai wani ya ce a bari za mu gani ka san ta ina gani. sai ce ku duba kafarsa ta hagu nan jikin abin ɗin kafarsa ta hagu nan tafin kafarsa nan ana dubawa sai gashi alamar dan dan irin wannan abin me ake ce da shi dan dan kanta kantan nan ba shi ne in kai zaman zaman zaman tayya kake zama akan kafar ba ko ba ka bani to sai aka ga wannan to kafiri ba za ka ga wannan a kafarsa ba babu wane yar ne Wani da gaske to da na aka gane cewa musulmi ne kaddara zai yi goshin sau kila babu don wani fata fata ce wani duk yadda zai yi goshin sa ma yayi amma ana duba nan sai aka gani to idan mala'iku suka shiga kamar yadda zuwa hadisin nan fa ya'rifunahum bi athari sujudi suna gane bayan Allah masu ibada din da menene da alama kaga kowa iya ta duba kafarsa <laughs> Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu dacewa Allah kai mana afuwa kowa yana san rahamar Allah ma. to sai su duba sai su gane alamar sujada a tattare da su wa harrama Allahu ala nari an ta'akkula asar sujud Allah ya haramta wa wuta malam ta ci gurbin sujada gurin da yake sujada ka ji ko wuta ba za ta ci ba ko an shiga cikin wutan ba za ta ci ba ko mutum ya shiga cikin wuta malam inda yana sallah to Allah ya ce wa wuta haramun alaiki haramun ne gare ki ki ci gurin da yake sujada yake bauta mu la ilaha illallah wa yakhrujuna minan nar fa yukhrajuna minan nar za a fitar da su daga wuta fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa asarar as-sujud annabi ya ce duk dan adam in ya shiga wuta wuta za ta cinye shi amma ban da wurin sujada ko ina zai kone amma ban da wurin sujada wannan kam zai saura lami lafiya kalau imamun nawawi yake cewa a wannan hadisin zahiri ne cewa ita wuta hadisin yana nuna cewa ita wuta ba ta cin dukkan gabban sujjadan nan guda bakwai ba mun karanta da ku ba satin da ya wuce cewa wuraren da ke sujjada a cikin nan adam guda nawa ne guda bakwai ne ko to kenan wuta ba za ta cinye gaban sujjadan nan guda bakwai ba haka wasu malamai suka faɗa amma imam alqazi iya mai ashafa ya yi inkarin haka din ya yace abinda ake nufi da asarar sujud goshi kawai ake nufi banda sauran wurare shi alqadi iyad haka yi faɗa amma dai zance mafi inganci manzo Allah ya ce ubuta Allah ya haramta mata ta ci wurin sujada kuma mun faɗa wurin da ake sujada nan annabi ya faɗa hadisi guda bakwai ne da aka magana farko ita tafi inganci to wannan kenan sannan ya ce a nan guri ya ce illa su sujud banda gurbin sujada gurbin sujada nan shi alƙazin iya gani yake iya goshi shi ne kawai amma suka ce ai ba goshi ba ne kaɗai yake sujada hannaye ma suna yi dugadugai suna yi sannan kuma da fuska da goshi da hanci suna yi gaba daya wannan hadisin wani yanki ne na hadisi mai tsawo da yake magana akan tashin alkiyama da ceto wanda abu huraira wato ya ruwaito shi hadisi ne mai tsawo amma malam bai kawo shi ba ga yanda hadisin yake mutane ne suke cewa ya rasu rasulallahi halina bana yawon alkiyama ya manzan Allah shin mu ga ubangiji mu ran tashi alkiyama shine ne mazalaci hal tumaruna fil qamari laylatal badri laysa dunahu sahab kuna kuna ne da jayayya wajen ganin wata yayin da yake daren haskensa sha uku sha hudu sha biyar kuma babu girgiji da ya tsare shi yanzu idan wata yana can sama kuna turare ne a wajen ganin wata suka ce a to manzo Allah yake cewa to hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahab to rana fa yanzu idan mutum miliyan ɗaya za su ga rana za su daga sama kansu sama su ga rana sai su yi turare ne wancan ya ce da Allah matsa in ka gama gani in gani kaga ake yi a su ma suka ce a to shine manzo Allah ce fa innakum tarawna rabb tarawnahu kadhalik kamar yadda ba kwa turare ne za ku ga rana za ku ga wata ku to haka za ku ga ubangiji amma fa ba ana nufin cewa kamar yadda ka ga wata girman wata ko kamar yadda ka ga rana girman rana haka za ga Allah ba haka hadisi yake nufi ba hmm. a'a rashin turereniyar kawai aka kafanta muku kamar yadda ba ku yi turereniya ba in za ga wata kamar yadda ba ku turereniya idan za ga rana to haka a kiyama ma amma mumini kawai shi zai ga Allah kuma ba turar juna wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira يراه المؤمنون بغير كيف ولا تشبيه وضرب من مثالي ai muminai za su gan ba tare da sun sifanta kamar sa ga yanda yake ba shi daman Allah an gan shi kamar yanzu in ka gan shi an jima kaɗan ba za ka iya cewa ga yanda yake ga yanda yake ba amma za a gan shi kuma babu abin da ya kai ganin Allah ni'ima da daɗi a duniya dan har yan aljanna in san shiga aljanna akwai wata kishirwa da za su rinka yi Kishirwa ba ta ruwa ba a'a ta bukatar su ga Allah su kaiwa talab da bukatun su ce manzo Allah shira ga Allah to sai wata rana Allah zai zo tajalli a gidan aljanna irin tajalli da ya dace da shi duk mumini zai gan shi amma manzo Allah faɗa hadisi ingantacce banda wanda baya samun la'asar a cikin jam'i ukubar da za a yi wanda baya yin la'asar a cikin jam'i ko za a ga Allah a kiyama aljanna ba zai gan shi ba kaga ashe akwai hadari kwarai mutum ya rinka barin la'asar tana kubuce masa duk yanda za ka rinka samu ka yi yawwa to annabi ya ce za ku ga ubangijinku to a ranar ne manzan Allah yake cewa yusharu nasu yawmal qiyama za a tashi mutane gaba daya a kiyama to a lokacin za a yi asiri kenan yawma tubal sara'ir in rufa mana asiri za a ce man kana ya abudu shay'an falyattaba duk wanda yake bauta wani abu ya je bi shi an tashi kowa ko Allah zai sa mala'iku su kira kowa sai ya ji ba wata sufika amma za a faɗa kuma za ka ji ƙarfin mulkin Allah zai isar da kowa man kana ya abudu shay'an falyatba ba wani dogon turanci da dogon jumla da larabci duk wanda yake bauta wa wani abu a duniya ba Allah ba to yau ya je ya yi maza maza ije ya bi wanda yake wa bauta ba Allah ba masu bautar bishiya masu bautar gunki masu bautar itace masu bautar mutane masu bautar waliyai da shehunnai masu bautar kabura masu bautar tunanin wani masu bautar rana masu bautar wata masu bautar tauraro masu bautar kifi masu bautar dabba masu gashi nan dai kasan akwai masu bauta kala kala akwai masu bautar ra'ayi ra'ayin wani ya ajiye ma kurum kai ta mai bauta a kai me bautan wani ya ajiye ma ra'ayin da ya saba wa Allah kuma ka zo ka bi wannan ra'ayin kuma ka yarda da shi kuma a kawo ra'ayin Allah ma ka yaƙi masu magana akan ra'ayin Allah yanzu irin masu masu yaƙar masu addini saboda sun saba wa wata doka ta gwamnati kaga ai yaƙar Allah suke yi su fifita dokar gwamnati akan dokar Allah dokar Allah ƙauyanci ne a wajen su dokar aula dokar Allah eh, eh, takalluf ne da raji'iyya a wajen su rashin wayewa ne masu addini gidadawa ne rudaddu ne masu addini ba san rayuwa ba amma kuma a the same time kuma a lokacin kuma suna bautar ra'ayin turawa suna bautar ra'ayin yahudawa alisa zalik kadalik ba haka bane ba ko ka share masallaci ko kai na kasuwa ɗayan biyu ne shara kala biyu ce ko ta masallaci ko ta kasuwa ko ka bi ra'ayin Allah ko ka bi na wani Allah dama abun guda biyu ne ko dai al-khaliq ko kuma al-makhluq imma an tattabi'a ra'ayi al-khaliq wa shar'ahu wa imma an tattabi'a ra'ayi ghayrihi wa shari'ata ghayrihi to duk wanda yake bauta wani ba Allah ba bismillah kuma ranar ba ƙarya babu ƙarya babu ƙarya akwai masu bautar dutse gobe gobe ɗin nan kana so je kanan bamfai akwai dutsen da ana nan ana bauta masa rana tana fara fitowa akwai masu bautar duwatsu suna nan suna zama a gindin gurin tana fitowa suna musu bauta akwai masu zama su sa dutsen a gaba mun je wa'azi su maila na maguzawa da idan mu mun ga dutsen da wasu maguza suke masa bauta amma guje ya daga shi ce kaga wannan akar magana kaga wannan dutsen dutsen ne dan karami amma wala baka isa ka daga shi ba da hannu daya kariya kake yi nauyi ce to ko ruwan sama muka rasa shi muke roƙo ina jin da yawa a cikin ku akwai wanda za su iya tunawa da su muka je wurin kuma yana nan ma guza har yanzu mai wannan mai wannan magana ce in ka suka sha giya suka sha giya sai su in sun tashi bukata sai su tsiyaya mai ruwan giya su jike shi da burkutu sharkab matsiyaci kuma a zo a tsuguna a ruge shi ya ce ga hadari nan shi muka roƙa ya kawo akwai su da yawa wannan a kano fa ka san malaman kano allah zai kama su a kiyama ko ko ba ka bane to haka ne muna nan muna nan muna ta cin dunduniyar juna wani ya iya wani bai iya ba wani dan kankali ne wani dan zafi ne wani dan sanyi ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne mun zo mun cakuda nan muna ta maimaita abu guda gashi a nan cikin Kano nan cikin Kano nan nan Sumaila nan tudun wada nan wane ne nan ina ne akwai arna a kewaye da mu akwai masu bautar wani Allah akwai masu bautar dutse akwai maguzawa wannan ribar kafa ce kurin ko manzo Allah ce fa minhum man yattabi'u shams duk yana cikin wani hadisin da muka karanta daga cikin mutane akwai wanda zai bi rana sai ya daga kai sai ya bi rana ina binta rana rana rana ita ce Allah fa'i wa hum man yattabi'u al-qamar akwai wanda zai bi wata wa hum man yattabi'u at akwai wanda zai bi dagutai ka san me tawazit jami'i ne na abinda ake nuna taghut kamar da ibnu qayyim ya faɗa kullu man ubida min dunillah duk wanda aka bauta ba Allah ba wa huwa radin kuma iyadda a zo ana maka bauta kai ba Allah ba kuma kai yadda وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها النبي يتي وانا الأمة ذات سورة أما أتكنت أكوين منافقنت لا إله إلا الله فيها منافقوها أتكن وانا الأمة أكوين منافقين akwai munafukan al'ummar annabi muhammadu suna da riga irin ta al'umman suna da sutura irin ta al'umman suna zance da harshe irin na al'umman yan uwanku ne jama'ar ku ne garin ku a masallaci ɗaya kuke tare kuke harka amma munafukai ne wacce nan kafirai ne ku jale ni mutane na ne ku rabu da su zan abin nan ayin duk mun san kama kaman su fa wa yaqulu ana rabbukum Allah zai zo zai ce na ubangijinku fa yaquluna hadha makanuna hatta ya'tiyana rabbuna za su ce yau ga mu muna jiran ubangijin mai zo fa ja jaa rabbuna arafnahu idan ubangijin mai zo zamu gane shi fa yatihum Allah fa yaqulu ana rabbukum Allah zai zo ce ni ga ni ubangijin ku mana anan Allah yana bada manzo Allah yana bada labari mu'minai masu imani duk wanda yake bauta wannan Allah ba zai shiga wannan ba haka munafiki ma kuma ba zai shiga ba yawwa zai ce gani nan ni ne ubangijin ku sai su ce anta rabbuna yanzu kai ne ubangijinmu fa yad'uhum sai ya kira su fa yadribu sirat baina dhahrayni jahannam sai Allah ya sa a dora sirati akan wutar jahannama manzo Allah ce fa akuna awwala man yajuzu min rasuli bi ummatihi ni ne zan zama mutumin farko da zan ketare sirati da ni da al'ummata a cikin annabawa da manzanni gaba daya ni ne na ƙarshen zuwa amma kuma ni ne wanda zan fara wucewa ma'ana sai Allah ya zo sai sa a ɗora siradi kan wutar jahannama siradi ɗin nan da kake ji ana bada labari Allah ya faɗa cikin alkur'ani wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hasman maqdiya kowanne daga cikin ku wallahi sai ya ketare wannan siradi ne kuma alkawali ne da ubangijin kai wallahi sai kowa ya bi siriritan siradi ya gashin ido ya fi shi siririta ya fi shi kauri gada ce siririya haka mutum zai zo ya hau ya bi a ranar babu babu ƙarya aikin ka shi zai kubutar da kai malam Allah zai ce ku dora kan akan jahannama kasa wuta sama kaifi Allah zai ce wa manzan Allah shiga layi da kai da al'umma ka gaba daya manzan Allah ce ni ne na farko da zan fara hawa kan suradin nan a wata riwaya annabi ya ce akwai wanda zai wuce kamar tsaftawa da ido fat ya wuce bai ma ya wuce ba wani zai wuce da gudu wani zai wuce da rarrafe wani zai wuce da jin ciki wani kuma yana tafiya zabaniyawa suna jawo shi in faka kuskure fa wuta ce jahannama ce a ƙasa yana yanke maka jiki wani zai yi tafiya tafi sai ya je rabi sai ya kubuta ya fada wani ko iya fara hawa da zai je ko ina ba dum sai ya fada wani zai tafi sai ya kusan zuwa ƙarshe munafukai kenan yana ga kamar ya tsira dum sai ya fada sai a firgo shi annabi yana tsaye a ƙarshen sarari yana ummati ummati ummati yana Allahumma sallim Allah ka rufa asiri al'ummata al'ummata al'umma irin kamar an je bol da yan club kaza da yan club kaza supporters suna cewa wane su wane ku ci wane ku ci wane ku ci saboda kowane annabi an zubo mai mutanensa iya jira manzan Allah sallallahu alaihi shi kuma ya zo ya tsaya yana al'ummata al'ummata ku samu wucewa al'ummata ku samu wucewa yanzu mu ya yanzu ya rayu ya ha'inci annabi wai baya bin sa wai har wai kai wai wai kana yatsar wai ahlus sunna wai kai wai baka yadda a ce ma kai ahlus sunna ba wai ahalus suna wai sune makiya annabi to in ahalus suna ya zama makiyin annabi to sai shi kuma ahlul bida'i fa sai zama min? to ba wanda zai ƙetare wannan gurin wallahi sai wanda ya bi manzan Allah da gaskiya ba da ha'inci ba Allah rubuta mu cikin su yake cewa sai a buga siradi a dora ni ne na farko da zan fara wucewa wala ya takallamu yawma idin ahadun illa rusul ba wanda ya isa magana a wannan rana in ba manzanni ba kowa shiru yake yi ina masu cewa shehunan su za su kubutar da su shehin ya zo ya magana nan ina waɗanda suka sa wasu a gaba wai cewa wai a kiyama wai za su wai wani wai wai ya ce wai wai in baka bi malam wane ba wai wai dan wuta ne kai sannan kuma in ka bi malam wane ko mama? ko ka shiga wuta ma dole sai an je an ɗauko ka an dawo da kai aljanna idan da Allah zai kai ka wuta sai sun yi sun yi challenging din Allah me yasa ya sa ka a wuta bai bai sa ka aljanna ba dan kai mai bin wani kai ba ka so ma da sasari za a jawo ka a sa ka aljanna saboda kai ka bu malam wani wani mutum dan wannan zamanin ina waɗanda suke cewa an je kiyama su za su tsaya muku wallahi malam duk wanda ya ce zai tsaya maka a kiyama wallahi ya yaudare ka wallahi kari ya maka manzo Allah ya ce wa Isa Fatima salini min mali ma shi'iti ki roke ni cikin dukiyata duk abin da ke so amma fa inni la ugni anki min Allah shay'a wallahi bazan wadatar da ke da komai a wajen Allah ba amma a nan duniya duk abin da ke so ki roke ni zan baki amma a lahira kar ki zo ki ce wai ke yar gidan Muhammadu ce ki tsammani akwai wata alfarma da za a zo a miki yace ki je ki aiki shi yasa yace ta sallar dare ta ta ibada ta ta roƙon Allah ta nemi lahira ta fafata shikenan kurum kai dan ƙarshen wannan zamani ka zo ka saki tumbinka kurum ka zauna an ya maka tarbi an baka an baka wasu rude ko an baka wani abu kurum wani ya ce maka wai ka zo wai wai a kiyama wai wai in dai ka bi su wai ka tsira su kuma a ina su kuma suwa ba wanda ya isa yi magana sai manzanni annabi ya ce kuma su ɗin ma manzanni magana su kurin guda ɗaya ce Allahumma sallim Allahumma sallim kai malam lamarin tashin kiyama fa abin ba kyau wallahi iya tashin hankali kurin abinda sautin da aka rinka ji manzo ne kawai ya isa yi magana sauran kowa fala tasma'u illa hamsa wa khashi'at al-aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa ka san me hamsa kun dan gurnani zaka rinka ji ba isa ai magana ba wani yayi sai magana Allah zai fito ya kirari yace yace ba ku karanta ba a duniya a cikin qur'ani ana cewa maliki yawmiddin zai ce ana malik wa hadha yawmuddin ni ne mai mulkin kuma yau ita ce ranar yawmuddin din wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin Yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a dan Allah ka duba qur'ani malam yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah rana ce da wani rai bai isa ya mallaka wa wani dan uwansa wani abu wallahi bai isa ba wal amru yawma idin lillah al'amura gaba ɗaya a wannan ranar suna hannun Allah ne to wani sai ya ce wai yana da wani wani ta cewa je ku yi kaza a kiyama za mu tsaya muku to manzanni ma cewa suke Allahumma sallim Allahumma sallim manzo Allah ce wa fi jahannama kalali kuma a lokacin da aka fasa radi an sa makatu kalalif jam'i ne na kalu makata an san makata ko da ake miƙawa a race wani abu to a wuta jahannama akwai mislu shauki sa'adan sunan wata ɗaya ne mai suna shauki sa'adan annabi ya ce hal ra'aitum shauka sa'adan kun taɓa ganin kaya da ake ce da shauki sa'adan suka ce eh sai annabi ya ce to makasan nan ta kiyama wanda ake fusgo mutane a kan suraɗi zabaniyawa ke rike wannan makata ɗin to makatar ta yi kama da ku sa'adan ce shi gaira annahu la ya'lamu qaddara izamiha illa Allah sai dai fa girman makatar ba wanda ya isa ce ma ga girman ta in ba Allah ba tana fusgo mutane da ayyukansu manzo Allah ce fa minhum man yubaq bi akwai wanda za a nutsar da shi cikin jahannama da aiki saboda mummunan aiki akwai wanda za a yi ta fusgansa ana fusga ana fusga sun ma yanju da kyar zai karasa yana tsallaka ce ah, alhamdulillah an tsira da kyar yan 50-50 kenan in an ci sa ma yan 50-50 kenan to sai Allah ya so to shine sai yake cewa hatta idza arada Allah man arada min ahli an-nar arada Allah rahmata man arada min ahli an-nar wannan hadisin kenan sai har in Allah ya nufaci rahama ga wanda ya ga dama cikin yan wuta to sai Allah ya ce aje mu mala'iku ku je ku zaro wasu yan wutan wanda suka fada sai ya ce yukhrajuna minan nari qad tuhishu sai a fidda su daga wuta sun kone sun yi furtok sun zama doka a fito da su a haka a hura musu rai sun yi bakin kirin sun sha wuta dan wuta da yake cikin wutar jahannama wanda ya samu alfarma saboda albarkacin sujjada to za a fito da shi daga wannan wuta din a ƙone bari me zan iya buga maka misali ne kamar irin wani abu ya shiga wuta ya ƙone an ɗauko shi ɗin nan tsimma ne aka tashi a wuta ya ƙone ba yana yin baƙi gefe gefen su ya ƙone ba ko kuma itace ya fara ƙone yana yin baƙi ko kuma littafi ya ƙone ko kuma kamar yanzu misalin idan wuta ta yi toci a jikin gini za a ga alamar hayaƙi to za a gan su gaba ɗaya sun yi hayaƙi sun yi baƙi kiran sai a shigo da su a fito da su a haka to za a kai su gidan aljanna sai manzan Allah ya ce Allah zai ce a kai su cikin wani ruwa da ake ce da shi ma'ul haya haka sunan ruwan ma'ul haya sai a je a ɗauke su sai a tsunduma masu a cikin wannan ruwa sai a wanke su fayambutuna kama yambutu alhabbatu fi hamili saili sai su yi kiba su yi haske su yi ta kiba yadda ka san wato irin ciyawa tana tsirowa idan ruwa ya ɗebo abu haka irin datti in aka yi ruwan sama ba ruwa yana ɗebo ciyawa da ƙasa da datti ba idan gari ya ɗan yi shara na haka ciyawa tana fitowa ba akwai ciyawa da suke fitowa a irin wannan gurin za ganta a ƙoshe ko alamar tana cikin ni'ima to waɗannan mutanen da suka shiga cikin wuta haka za ga an fitar su daga wannan ruwa mai suna ma'ul haya haka za ga su suna cikin ni'ima kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai shi aka shi gidan aljanna a wata riwaya aka ce duk dan wutan jahannama ana rubuta a nan goshinsa jahannamiyu kaji ko dan kar ma ya gudu ko in ya gudu ya je wani guri da gane Allah ruba mana asiri jahannamiyu anan to in an ɗebo su an kawo su aka zuba su a gidan aljanna ba shi kenan ba to su yan aljanna da an ga wannan sai a ce wannan fitowa yi ko wannan ya dan yi yan remedials kenan ya ji ya dan taba dan remedial kafin ya shigo to wannan abin sai ke damun su yan aljanna suna cewa suna nuna suna cewa wancan fitowa ba direct entry yayi ba ya Allah wannan abu yana damu kuma a cikin aljanna bai kamata wani abu ya dame ka ba sai Allah ya sa a je a goge wannan abu kullum sai su dawo normal to amma fa aljanna mataki mataki ne wallahi duk mutumin da ya fika tsoron Allah ya fika yawan ibada yawan sadaka yawan aikin alkhairi ya gyara alaƙarsa da ubangiji to ka tabbatar sa ta fi taka matsayi da daraja a kiyama ma iya sama da kai mutanen nan da ke gani ina cewa a duniya kana ga kowa yana sama da kowa wajen ibada ko to wanda yake so ya samu babban matsayi ya yawaita ibada da kulla alaka da Allah kuma ya gyara tsakaninsa da Allah to duk wanda ya fika to wallahi a kiyama ma ya fika dan gaskiya zaka hango aljanna abokinka ka ganshi kamar tauraro haka riwaya ta zo za ga gidan mutum daya a aljanna in ka daga kan kamar da ke gano tauraro haka za ga gidan abokinka kai kuma kana dan kasa da shi za ka so a ce kana can kuma ni'imar da take can ta fa fita gidanka A shi akwai bukatar wafi zalika fal yatanafasil mutanafisun yi tsere wajen neman aikin alkhairi to akwai wadanda za a bari tsakanin wuta da aljanna yan tozon larabi kenan a wannan riwaya ta ce za su samu wani mutum guda shi ba wuta ba shi ba aljanna ba shi ne na ƙarshe wanda zai shiga aljanna cikin 'yan wuta wani lokacin a fuskantar da fuskarsa ta kalli wuta ya sha zafi ya wahala in gama kuma a juyo da shi ya kalli aljanna ya sha ni'ima ya more sai ce ya ubangiji ya rabbi isrif wajhi anin nar ya Allah ka cire fuskata daga wutan nan ka taimaka min ka banna haka warin wutar jahannama ya dame ni ya Allah raɗaɗinta da tiririnta ya ƙona ni ya Allah Allah zai ce to idan aka canja maka ɗin aka juyar da kai daga ɓangaren wutan ba za ka sake tambayan komai ba sai ce la na rintsi da girman ka ya Allah ba zan sake tambayan komai ba Allah zai bashi abin da yake so a juyar da fuskar tasa daga wuta sai a juyar da fuskar sa ta kalli gidan aljanna amma ba mai shiga aljanna mutum dama ana a matakin farko ya roƙi cewa shi ne a juyar da fuskar ta daina kallon wuta warin ta da zafinta yana ƙona shi Allah ya ce in na maka wannan ba ka tambaya na komai ba ya ce sai aka dawo shi da shi yana kallon aljanna ya ga gidan aljanna ya ga ni'imar aljanna ya bi da ke cikin aljanna malam ka san me yasa aka ce da aljanna aljanna an ce da aljanna aljanna ne saboda a cikinta akwai jinan wato inuwa ne a cikin aljanna wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fatihatin kafira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkara urban atraba yan matan gidan aljanna hurun in Allah ya ce yan mata yara matasa masu shekaru iri daya li ashabil yamin ga an tanadi su ne ga yan aljanna da aka ba su littafin hannun dama wato aka ce a aljanna inuwa guda daya za ka yi tafiya shekara ɗari biyar baka gama ta ba inuwa ban sani ba me zan iya kwatanta muku ne yadda hankali zai iya ɗauka kurum irin ka ga guri mai inuwa da sanyi a gane ina jin ana nuna a hoto ai ga kwarran abu koren 'ya'yan itace ne ba kwata kuma ruwan gidan aljanna kogin gidan aljanna tun daga inda yake saman shi har can karshen sa kana gano abin da ke ciki inda ƙwandala za ta fada za ka ganta a ciki kuma ko ina a gidan aljanna ruwa ne ke gudana ƙoramu ne ke gudana a ciki ba bayan gida ba fitsari ba toilet ba majina ba kaki ba yawon mace ba bola ba soro ba typhoid babu duk matsala babu komi seti ba matsala to saboda wannan lip lip lip lip lip bishiyar gidan aljanna ga tsawo ga inuwa saboda ɗan adam yana son koren abu a idansa kuma yana son ne inuwa kuma akwai komai duk abin da ka gani a duniya bai kai rabin rabin rabin kai kwatan kwatan kwatan kwatan kwatan na gidan aljanna ba fiha mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi kalbi bashar abinda ma zuciya ba ta taba tunani ba akwai a gidan aljanna kuma duk abin da kake tsammani na jin daɗi ne a gidan a duniya ko to akwai ninkin ninkin bananskinsa a gidan aljanna komi na luxury na jin daɗin rayuwa ko me ne kake tsammani ba morewa bane ba to akwai kai hatta giya ma dai wasu ai suna ganin giya jin daɗi ne to akwai giya a gidan aljanna ai wannan ya ce ka ni ka ko aljanna ma bana sha ba <laughs> ko ba ka bane ko me akwai to Allah zai yi wa mutane ni'ima to wannan bawan Allah zai ce Allah zai ce to daga wannan baraka bai komai ba ce shikenan sai Allah ya juye shi in ya ga ni'imar gidan aljanna sakata ma sha'a an yaskut sai shiru sai ce ya rabbi ni inda babin janna <laughs> ya ubangiji dan matsar da ni daidai bakin kofar gidan aljanna kofar kawai <laughs> kaga halin dan adam ko baya goshi bakin kofa kurum ya Allah mu ko na rufe kofar ma muka samu Allah sa albaraka <laughs> Allah ya ce alaysa qad a'tayta al-uhuda wal mithaqa Allah tas'ala ghayr alladhi kunta sa'alt ba ka ba da alƙawari cewa ba za ka komai ba sai wannan shi ya kan na zama ni nafi kowa shakiyanci ni nafi kowa hasara da rashin more rahamarka ya Allah a cikin halittarka dan taimaka mu Allah zai ce to in na baka wannan na kai ka kofar aljanna ba za ka sake tambayar komai ba ko sai ce haba ya Allah in dai ka bani wannan ayan gawa yace la wa izzatika la af'alu ghayra zalik shikenan zai yi alkawari ta alkawari ta alkawari Allah zai ce mala'iku ku dauke shi kai shi bakin kofar aljanna yana zuwa kofar aljanna ka ji ko an dan bude daga dan wataƙila wani ne zai shiga fara'a zaharataha sai ya ga 'ya'yan itace da fulawoyi na gidan aljanna da kayan kwalliya kuma fi haminan nazarati wa surura abin farin ciki da abin bankaye na gidan aljanna ya yaskutu masha Allah ya yaskutu sai shiru zuwa wani ɗan lokaci ya ubangiji ya rab adkhilni janna <laughs> ya ubangiji a dan shigar da ni Allah zai ce wai haka ya adam ma agdarak kai canka ya kai dan adam wani irin mayaudari ne kai baka da magana guda daya ka ce mun maka za mun maka ka ce ma mun maka ka mace kai kai canka wace irin yaudara ne alaysa kana aqaitul uhud wal mithaqa an la tasala ghayra dhal ghayra alladhi a'tait ce ya ubangiji la taj'alni ashqa khalqik ya Allah karka sanya cikin wanda suka kowa shakawa a cikin halittarka fa yadhaku Allahu azza wa jalla min to wannan yana cikin mutanen da Allah zai musu dariya Allah zai mai dariya irin dariyar da ta dace da shi wacce iri ce ba mu sani ba kurum an faɗa kuma mun yi imani mun yadda tunda annabi ya faɗa Allah zai ce ku ba shi dama in shiga kafin ita kanta aljanna akwai masu gadin ta ba ba wai haka kowane karabice kunu zai zo ya bude goma shi gaba ba <laughs> su kan yan aljannan sai an raka su in an gama isabi Allah zai ce mala'iku ku raka su kuna musu kirari eh ku raka su kuna musu kirari munafikai da suka yi munafurci a duniya za a sa za su bi mumine a lokacin in an zo an an tara mumine za a tafi gidan aljanna za su bi su a baya suna tafiya suna tafiya tafiya ta ni'ima ba ta gajiya ba fa mala'iku suna suna ce suna cewa kun ji daɗi kun more hankali hankalin ya kwanta da alƙawarin da Allah ya muku ya cika muku ba za ma wato wato wato su sha wata wahala ko wata matsala ba suna zuwa akwai masu bude kofar aljanna sai a bude a ce ku shiga kuna shiga kuma kowa da gidansa ba takurawa ustaz kowa da nasa kuma iya ganinka to suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai Allah ya fara raba tsakaninsu da munafukai sai a rinka mai da munafukai baya baya baya baya baya baya kashi suna takawan suna ganin su ma kamar suna ga sun yaudari Allah ne ai kamar yadda suka yaudari musulmi a nan duniya su ma haka za a musu yaudara a kiyama sai an yi tafiya sai su rinka cewa mummine ku jira mu unzuruna naqtabis min nurikum ku saurare mu ku jira mu mu dan hasken ku qila rji'u wara'akum faltamisu nura mala'iku za su ce musu ku koma baya ku koma duniya ku je ku nemo wannan hasken a duniya ake samun su فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى sai Allah ya sa a kafa wata katanga babun batin hufihin rahama katangar tana da bango guda biyu ɗaya bangon ta can bangaren akwai rahamar ubangiji wa zahirhu min qibalihi al-azab bayan kuma azaba ne su kuma munafikai can za a tura su kaga dama anan a duniya ba sun ta yaudar musulmi suna cikin musulmi ba suna ta cikin musulmi ana ta harkoki da su to a lahira ma haka za a je kamar yadda suka yi wa musulmi ma kirci su ma haka za a yi musu sai an je kamar za shiga aljanna kurum sai a kafa katanga suna ce wa mumine ku jira mu ku ba mu haske ku jira mu ku ba mu haske za a ce ku juya baya kilar je wa ra'akum faltamisu nura ku je duniya ku je ku nemi haske a can ake samu alam nakum ma'akum za su ce yanzu ku mu'minan nan ba tare da ku muke ba yanzu ku waɗanda za ku shiga gidan aljanna nan ba tare da ku muke ba alu bala ce eh tare muke a masallaci ɗaya a gari ɗaya har jihadi ma muna fita da ku da aikin addini duk muna fita amma ku muna fita ne an kun. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم ta ha'inci kuka yi ta ƙulla mana makirci kuka yi ta shakka akan wannan addinin ba yadda ba burace-buracen ku suka ruɗe ku ku zo gurin musulmi ku ɗebi labari ku kai wa kafirai haka suke ta yi a zamanin annabi yanzu irin su Abdullahi bin Ubay ibn Salul ran juma'a yake tashi annabi ya zo sai ce kai jama'a ce wannan mutumin Muhammadu ku bi shi ku yi masa da'a wanda ya bi shi ya dace wanda ya kauce masa ya halaka shugaban munafikai na duniya fa qalu nashhadu innaka la rasulullah idan sun zo sun ga annabi sai ce mun شيء kai كما Allah ne. wallahu na innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san munafikai makareta ne idan ya gama wannan sai koma gurin kafirai yan uwan sai yana gama da su ai wannan abun da yana yi ne yayi wa kansa shimfiɗa don ya shiga cikin musulmi ya samu labari ya samu su ya ɗabi likeji, ya kai wa maƙiya abokanan gaba yanzu wannan ya bambancin su da wanda ake turo su zo su zauna cikin musulmi su shiga jikinsu mutum sai a ajiye muku shi ya zauna a cikin ku shekara goma a unguwa kuna tare da shi duk komai da shi kuke yi amma wallahi ma'aikaci ne addinin ne ba a so ya ci gaba kurum aka kawo shi aka dasa muku shi yana cin albashi duk wata amma duk abin da aka yi tari aka yi a gurin karatu ne aka ce to mutanen fari sun yi kaza sun ma shirya ma za su tafi kaza ai suna da wani mitin ma a wuri kaza ai suna da kaza suna da kaza da kayan aiki da suke da shi yanzu akwai na'urar da ake da ita idan a wannan gidan ana mitin ana wasu suna cikin nan gidan sun ɓuya suna mitin suna tattaunawa da an san suna yi akwai na'urar da za a zo a ajiye ta a nan gurin duk zancen da suke wallahi sai ya rikodin yana nan gurin ko gane ba ko a nan masallacin kana zaune wasu mutane suna can cikin gidan sun shiga ɗaki sun rufe sun kule suna mitin suna tattaunawa ko matukar an gane a nan ɗin suke kuna akwai na'urar da za a ajiye ana za ta ɗauko za ta zuƙo maganganun da suke gaba ɗaya a nan gurin kana zaune akwai abin da za ka ɗauka ka ɗauki hoton garin nan gaba ɗaya a nan gurin in wani ya ga dama sai ɗauko maka hoton gidanka cikin gidan iyalinka a yanzu ɗin nan kuma wallahi duk wannan yahudawa suna yi ne don cutar da addini wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul Ka kai dan adam kana da makirci ba mun yi maka alkawari ba kace kaza kace kaza ya ce ya ubangiji ka shigar da ni Allah zai ce a sashi gidan aljanna sannan sai ce to kai buri ba abin da ke so ka bura zai yi ta buri yayi ta buri yayi ta buri yi ta buri hatta tanqata umniyatahu ka sai burin nasa ya kare kan Allah ce ba saura shi ya kare gaba daya sai Allah ce in mm, mm, fa ba saura ka duba inda Allah yake barkwanci da bayan shi Allahu akbar Allahu akbar sai Allah ya ce da shi to ka manta zid min kaza zid min kaza zid min kaza ka ƙara wani abu ka ƙara kaza ka ƙara kaza sai ce eh kwarai har da kaza ya Allah ka ƙara kaza ce eh har da kaza ya Allah sai ƙara da shi ya Allah har da ma kaza fa asbaha أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به amani. ubangiji zai ta tunatar da shi Allah zai ce laka zalika wa mithluhu ma'ahu an baka abin da ka burata kuma an daɗa ninka ma wa mithlahu ma'ahu da ninki an baka wannan duk abin da ka burata ko to an ƙara maka an ninka maka kuma abu sa'id yake cewa wa abu huraira ishe manzon Allah ya yace qala Allah laka zalika wa asharatu amsalihi Allah ya baka an ninka ma goma abu hurairah ce ni dai ji an ce annabi ya ce wa mislahu ma'ahu wa mislahu ma'ahu wannan hadisi imam bukhari ne ya ruwaito shi amma wannan tsarin yadda muka ruwaito shi tsarin imam muslim ne ya da shi a cikin sahihinsa to wannan dai ya koyan uwana yana nuna mana falalar wato sujjada da kuma darajarta da matsayinta akwai hadisi da yawa waɗanda ba wannan ba amma babu lokacin za mu faɗe su sai mu dasa aya a nan gurin abinda muka faɗa dai Allah muke roƙo ba mu dada wanda muka ne kuskure ko tuntuma harshe Allah mana afuwa da rangwame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wani ya ce wai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da Allah wai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne aka saukar wa sallah bi ma'ana aka wajabta wa sallah kamar ya ba shi kadai bane ba shi kadai bane ba kai ma an wajabta maka kai ma an wajabta maka sai dai kowane annabawa akwai nau'i na ibadu kuma da Allah ya dora musu kowa da irin ibada da da yake yi da Allah ya wajabta masa in kuma a wannan al'umma ne duk wanda yake baligi ne to akwai sallah wajiba ce a kansa wannan yake cewa assalamu alaikum wasu malamai suna ganin cewa waka bajinta ce kuma ilimi ce wanda bai da ilimi bai da bajinta ba zai iya ta ba wasu malamai suka ce haka kuma malam gashi qur'ani yana korewa annabi sallallahu alaihi wasallam waka cewa shi ba mawaki bane kuma shi kansa qur'ani ba waka bane malam kara mana haske akan haka wasallam waka kala kala ne akwai waka akwai wake umuman waka gaba daya mai yin waka wanda yake da fasaha yake waka da wacce ta halatta da wacce bata halatta ba saboda akwai bukatar tarkizi da tsara abin ko cikin kafiya ko da kiɗa ne za a yi maka ka yi waƙar ta dace da kiɗan ai ga dole yana bukatar ƙwaƙwalwa tabbas haka ne amma ka gane bajinta ko ki gane bajinta da kasancewa mutum yana da ƙwaƙwalwa akan ko meye ne ma shi ke nuna cewa wannan abun abun yabo ne a wajen Allah ba wani zai iya yi wa yanzu yana da bajinta ya kware akan sata yanzu da ya zai saci mota baya ɓata lokaci kaga wannan kwarewa ce a tasa barnar ko wani kuma sani yake yi da ya ganka da kuɗi a aljihunka insha Allah minti ɗaya yawa yana jingina a jikinka cat zai ɗebe ka shi ma kwarewa ne haka waka ma akwai wanda sun iya waka kuma sun kware a kanta lalle suna da bajinta kuma akwai ilimi na waka din kuma fanni ne sai ka karance shi tabbas to babu alaka dan an ce waka bajinta ne kwarewa ne ilimi ne kuma a ce wai dan an ce annabi baya waka an tauye masa bajintarsa da fasaharsa ban sani ko kun gane kamar mai tambaya so yake ce to tunda an ce waka bajinta ne kuma waka akwai ilimi a kai kuma mara ilimi baya iya yin ta ko wane ne baya iya yin ta to ya kuma za a ce annabi baya waka kenan ya kamata a ce annabi ma mai mawaki ne dan ya samu wannan bajinta din da kwarewa kaga wannan lissafi ne wanda ke bai da kyau waka akwai waki hatta waken ma shi manzo Allah ma baya yi Wake shi ne irin suna hassan irin wanda hassan ibn sabit suke da su kansa suke yi mutum zai shirya wani abu mai manufa mai amfani a addini ya yi shi a wake. babu kiɗa ba rawa a ciki fasaha ne da basira ko wajen ƙoƙarin mai da martani akan wasu masu cutar da addini kamar yanzu kafirai suna zuwa su zagi manzan Allah su yi masa zabbo ta hanyar waƙe to sai manzo Allah yake cewa Hassan bin Sabit tashi ka mayar musu da martani irin yadda suka yi waƙe din kai ma ka mayar musu awaƙen dan kar su dauka mu musuluncin mu yana tare da kaskanci da ci baya jihum wa ruhul quds ma'ak me da martani ka bude musu wuta mala'ika jibril yana tare da kai to wannan din ma waƙen ma shi annabi baya yi to anan gurin qur'ani da yace وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين wannan zargi ne ga waka waka ai ba abun so bane ba yi ko ba ka bane ba ita ma kanta wannan wadda sa ta sani bin sabit din suke iyakacin ta a shari'a ja'i ba ce akai sunna bane ba ba ce akai ibada bane halacci ya halatta ayi abinda aka ce ya halatta kuma zaka iya yi zai iya yiwa ka yi shi baka samu lada ba ba ce suna sunna bane in haka ne me yasa abubakar bai zama mawaki ba me yasa abu bai zama mawaki ba me yasa aisha bata zama mawaƙiya ba me yasa da sauransu zargi ne waka kamar da kiɗa da rawa da zambo da faɗin maganganu na rashin mutunci da irin dai abubuwa da ake na batsari kamar yadda mawaƙan muske wannan bai dace da manzon Allah ba kuma baya yi wa na ushera ma yan bagi da ku shi sa can Allah yake ba da labari wa shuwara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin himun wa annahum na mala ya falon. halaka kuta babu fandararru su suke bin mawaka duk wanda kaga yana da alaka da mawaka to ba mutumin kirki bane har Qur'ani ya ba da labari kushe ba ga mawaka ko ina kutsawa suke ba komi faɗa suke yi ko ina da ko ina shiga suke to wannan bai ai kazanta ne ma ka danganta waka ga annabi ai to kaga abin tausayi ne wani ya mai da addinin sa ta waka yake yin shi akwai masu addinin waka ko akwai masu addinin kiɗa addinin baya wa sai an an kiɗa distati ai a a cashe a more kaji ko abu jifata mala. to wai wannan wai shine addini kaga wannan subhanallah bai dace ba kuma bai kamata ba kuma wannan bid'a ce tabbata kuma dan ba yanda za a ce wai addinin Allah wai ana yin sa bikida wai a masallaci ko ana ringishi ana ana ana ana zikiri ana ana rausayawa duk addinin da kaga ana yin sa da kida da waƙe-waƙe to ba addinin kirki bane ba addinin da annabi ya karanta bane sam ba annabi ba shi tunda kuma ai gashi a rubuta a littafai a gaya mana yaushe manzo Allah zai ne ya kidi ana masa kidi ana masa a kaddara ma ba kida ba ana shafa masa da shi da su Abubakar suna ringizawa babu to tunda ba su yi ba me za ku ce mutane su yi Allah ya sauke wannan yake cewa da Allah assalamu alaikum malam wai wannan wata din yana da wata falala ne ta azumi an ce mun ji ana cewa ana yin azumi a wannan wata mai alfarma to ala ayi hal an ta magana shekaru aru aru kullum ana shi sa kuka jama bana ba ba mu ce komai ba akan wannan abun saboda yawanci mutane sun fahimta sai dai kaɗan wannan azumi da ake na watan rajab ko wannan wata na rajab din nan hadisi ko ɗaya ko hadisi baya ɗaya bai inganta ba da ya nuna yin falalar yin azumi a cikin wannan watan musamman a keɓance wasu kwanaki bayi da bambanci da sauran watanni wajen yin azumi na nafila a ciki kamar yadda kai a wancan watan kai watan da ya wuce wannan man ga dama ka yi litinin alhamis kana yi ka ci gaba da yi siyamu dawo da kake yi sumu yau mana wasu fito yau mana ka ci gaba da yi amma wai a ce wai kai azumin kwana goma goman farko kaza goman tsakiya akwai rahama ana akwai jin kai goman karshe akwai kaza har wai wani azumi wai shi azumin tsofaffi ka wai azumin tsofaffi kuma tsofaffin nan a cikin qur'ani ma Allah ya ɗauke musu mayin azumin ramadana ma Allah ya yafe musu ci aka tsiyar wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda azumi yake musu wahala ba sa iya su ciyar tsohon da shari'a ta ce in bai zai iya azumin watan ramadana ba iciyar ici abincinsa ya more kuma shi ne yanzu za ka zo ka zo ka wajabta masa wani azumi wai na tsofaffi a watan rajab to da <laughs> to a ramadana da rajab wanne fi falala da daraja ba ramadan ya fi ba shi ne wajibi to shi din ma na wajibin an ɗauke masa an ce ba sai yayi ba to ya za ku zo ku ce wai akwai wani azumi na tsofaffi kuma mutum ya rajab ya zo ya yi sha'aban zo ya juna da ramadan azumi wata uku tsofaffi suke yi to abin tausayi shine duk abin da zaka yi da suna addini in dai ba annabi Muhammadu ne ce kai ba wallahi sunan wannan aikin aikin banza kuma su malaman da suke zuwa suke cewa a yi aiki su ba sa yi wallahi ba sa yi sai dai kurin daman shi dan bid'a ya ginu akan shaidan son falala falala neman rahusa son banza tun da an ce in an yi azumin akwai inda aka ce ma kana daidai da annabawan Allah za ka shiga aljanna da ka faɗa da manzan Allah kai kai ka isa ko ba manzan Allah ba ni wa zan ce maka yanzu kai kai kai ko sufiyanu sauri aka ce maka za ka shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da shi ai ka tuhumci kanka balzawa ya ce wai za ka yi wani azumi ko za ka yi wani zikiri ko za a yi baka wani wuri wai wai an zo wai aljanna wai wai ka fada ka wai tana bugun ka fada annabi za ku shiga aljanna kai mafi mafi mu kwakwalwa babu akwai noti da ya kwance maka a kanka ya kamata ka je a daure maka kurin mutane sun abin suna son banza kurin a zo a gaya ma falala ta wallahi akwai wata fara ake fada wai idan kai kafi mutanen farko al'awwalina wal'akhirina wal kaza wa kaza subhanallah an ya fi ma zunubin shekara dubu da ya wuce dubu masu zuwa to duka duniyar ma dubu nawa ce kuma duk abin da kaga bai inganta ba a falalansu sai su ta tsanantawa abin da ake so a yawaita yin ba magana a kai ba da aka kurum ka ci ka sha ka more a wannan watan ba ruwanka da wani azumi in ka ga dama kai na tun da alhamis amma falala a wannan azumin a wannan watan bai inganta ba hadisan ma ko hadisan ƙarya ma fa ba ma a ba fa hadisai na ƙarya fek fek a hadis ba ba ba fek kai bature ne je ka tambayi bambanci tsakanin fake da weak ko ba ka bane to fake makaryata ne kurum suka sha koko suka zauna suka rubuta hadisan da suka ce a zo a yi suna tabbatar da ku wannan yana cewa wai shi da Allah aka maka launi Allah ya saka maka da alkhairi ni ɗalibi ne a wannan makaranta da wannan masallaci mai albarka da ake koya mana sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan littafi mai albarka to na kasance a masallacin unguwar mu na lura ba irin wannan sallar da aka karantar limamanmu suke yi ba ni sai nake yin sallata ni ni kadai ni ba na iya bin su to yaya magana sallata to a nan gurin abin da za ka yi shine ba zama za ka yi kai sallah kai ɗaya ba sai ka je ka nemi wani mai dan dama dama ka gane yawa ilam yakun ibnun fa in ba samu raƙumi ba ba sai a samu yar akuya ba sai ka je ka nemi mai dan dama dama ka bi shi ko ka samu wani abokinka wanda ka yarda da shi kuna da aƙida dai kun fanki juna kuna sallar amma ka zauna diman da'iman kana sallah kai da unguwar ku kuma in ka dan tsallaka ka bar layin ku layi dai layi biyu insha Allah a garin nan dai ko ina dai yanzu alhamdulillah sunna ta yadu ala komun lalacewa ka samu masallacin wasu samari matasa yan yan yan ina da sunna za ga suna dai su kwatantawa sai ka je ka bi su ko kai ma kai kokari ka samu ɗaya biyu uku haka ku rinka yin a wata yar baranda haka kuna yi kuna takuta sunna har Allah ya sa ku dan samu karfi to haka ya kamata ba ka shiga gida ka je ka zauna kana yi kana yi kai kai kadai ba wannan shi kuma magana ta gaskiya sallah ba wani compromise a cikin matsalar sallah ba limamin ku bai iya sallah ba wai a to ai shi Allah ya riga ya hore mana shine anguwar mu kuma bai iya fatiya ba alhamdulillah rabbil alamin aramani arami maliki yawm iyaka na abidu wa iyyaka nastaqima siratal ladina an anta ko am wala wani ce ke am amta <laughs> gairil mangarubi ka ba ga mangarubi sai ka ce zai mangare wani gairil mangarubi alaihim wala rani kuma a ce amin ka ga wani bai iya fatiya ba ko ko ko aya guda ɗaya lalata manzo Allah ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an wanda bai iya fatiha bai da sallah babu ruku'i cikakke akwai limaman da suka tashi yanka tsaye su ba a majin karatun su Allahu akbar wallahi haka da azhar wannan magariba ne ko isha'i ko asuba baka yi saka ji karatun sa ba in ka ci sa'a in ya zo wani zalimi ce ƙwararrali sai ku ce amin amma wallah ba ku ji mai ce faɗa ba sai gaskiya ne ya bayyana mana amma ba zai bayyana ba ala ai hali ya kai dan uwana kaji ilimi amana ne abinda muka karanta a yi sallah irin ta annabi wanda bai iya ba kakkabi shi wanda ya iya ka shi yanzu misali baka da lafiya ko ɗanka bai da lafiya kenan wani zai ce maka wani malami zai ce ka dauke shi ka kai shi wurin likitan da yake dan jone-jone ne ina tambayan ku wannan likitan bai yi kwas ba bai iya ba kurin zuwa yi zai rataye abun gwada wannan likitoci kuma allura ne ya ganta ya ga zai iya soka ba fata ake soka ba ya ga zai iya wancan kuma ya je ya yi kwas ya yi training consultant doctor ne dan Allah in ka je ina ka shiga wurin wanda ya karatu ko wannan lafiya ka ko to mu ajiye maganar lafiya motarka in ta lalace ina jin tambaya ce waɗanne gareji ne suka kware ko ko ba ka bane kai ko ce in za ka yi gyara sai ka nemi ƙwararren makaniki shikenan sallah da yake ita ka dauke ta kayan banza sai ka je ka bi kowane liman in ya iya ka bi shi bai iya ba kurin ka bar masa sallarsa wani da gaske ka je ka yi da iyalinka ko ka nemi wasu ku je ku yi ko kuma ka je wata unguwa ka yi takun da za ka yi Allah zai baka lada tambaya ta ƙarshe wannan bawan Allah ko wata mace wai dan Allah wai akalam kallah ya halatta miji ya sa ido akan matarsa akan cikudin cefa ne warai kuwa <laughs> to ba zai saba ba kudin sa bane a ah, ya sa ido sosai kuwa eh ai ba a kyale ku ba in ya bada ya tabbatar ya ga an yi ko ba a yi ba ko tsayar kuwa sun ba su da kirki ne da kudin cefanen nan sai ka bada a gidanka a yi mai dan garma garma da dan daɗi daɗi ka su ci mai dan tsafta tsafta su ma su dan makulasa amma in mace shi yanka tsaya sai ta rinka musu fara da mai kullum ta karbi kudin kayan miyan da kudin cefanen ka lissafe mata ɗari uku ɗari hudu sai ta zo ta dafa musu farin shinkafa kurin ta watsa musu mai su ci kurin sauran kudin ta soke dan girman Allah kin yi adalci an ce siyo naman ɗari uku sai ta je ta siyo na ɗari da hamsin ta soke sauran ɗari da hamsin zuba magi na naira ɗari ta je ta zuba na naira talatin wannan ba daidai ba ne da haka miji in ya ga dama ya sa ido a kai yana da kyau su ba sa so ya sa ido sai dai kai mijin ka rinka dan daga kafa kuma akan wani abu dan canji da ya sauran da hamsin talatin karka ce ba ni canji na dan akwai dan keke da keke akwai wanda in ya kawo kayan miyansa ko da ke ni wannan burge ne ya ga ana mai ta'addanci da kayan miya sai je ya siyo mai tsada mai yawa kwando a gyara shi a soya a rinka amfani da shi ga ana wasa da shi yace to tunda muna da wuta kuma ina da freezer ta deep freezer yace sai a kai a markada da kansa yake zama da kofi a kukkulla a leda a farar leda Allah kuwa <laughs> yace kullun rana kwaya daya da kwaya ɗaya na rana kwaya na dare sai a jera su a fridge idan ba wutar lantarki a tada inji su yi sanyi su zama kankara ma alabashi ya ce to na sai na kwana sha biyar kenan kar wata ta ce mun magana kudin kayan miya sai lokacin ya kare saboda ya gana cutarsa mata wallahi mata suna da barna I am sorry to say in mace yanzu ta samu dama ana zuba mata buhun shinkafa ta san buhu ake ajiye mata to wallahi daga wankin shinkafan sai ta zubar da wajen rabin kwano ko ta zubar da wajen kwata ko ka gani an dafa an bar rabi wai kanzo ne wai ya zama kanzo ko gashi nan an dafa shi yayi oba a ba almajiri ba za a bayar ba saboda tana da buhun shinkafa a kafe amma in zuwa ake ana aunowa gwangwani gwangwani ko rabin kwano ai sai ta shiga hayyacinta ai ana ci da kyar to sai ta fayyacinta mai ka kawo mace jarkar mai tunda ta samu jarkar mai kurin tiltila suke kuram, sai dai ka ga ta karkatar da jarka kwakwakwat kwakwakwat kwakwakwat ta zuba iya karfinta a je a zuba maka mai wallahi wani an zuba masa mai na tabbata ba zai iya ci ba sai ya tsiyaye ma wala tubazzir tabdira wannan almubazzaranci ne suna da almubazzaranci biredi in kana sayan sa akai akai to za maka illa dan wata nan zaka zo ka tarar da yaranka wallahi suna fashin da burodi bugo mun ya buga masa <laughs> ya buga saboda sun same shi a banza amma in kana dan daga kafa in ka dan saya bayan kwana biyu sun sha wahala baba ba sai wani biredi sai ka dan sayo wanda za su ci su cinye shi da marmari ya fi. ni a wannan rayuwa ba na ba da shawara ga mai gida ya zo ya sake ana masa almubazzaranci a gida saboda canjin rayuwa da yawa mun gani Allah musu wadata sun karaya sun zama suna neman abin da za su a baki akwai wanda suke kwana ba su abin da za su ci wallahi akwai matan da suke bi yanzu gida gida idan an yi wanke wanke kanzon da aka samu a cikin kwanukan tukunya na tuwo shi suke bi ba suke dauka suna shanyawa in ya bushe su je su bubbuga sake dafa suna cin abinci da shi ni na gani da ido na amma kai yanzu a ka zo kurin ana zubar da shinkafa kawai mace ta zo ta wajen rabin tukunya waiwai ya zama kanzo nama ka sayo mace nama ka zo ka aje kurin sai ga ta bashi ya riɓe saboda sun samu abin nan musamman matan birni matan birni matan birni ai sai addu'a <laughs> gaskiya ne nake gaya muku da aka ka sa ido ke ma ki yi haƙuri ke ma ki sa ido a kansa a yi lissafi dalla dalla ba laifi kai ba kudin ka ne halak malak ne in ta kirki ne ta tsaya ta abun nan sai ka dan daga mata kafa amma ya zaka je kana wahala kana yini kana aiki kana neman to kudin ka lokacin ta ba su kudi sai almubazzaranta saboda kai ne alaji ranar da rayuwa ta juya maka ta canja maka ba za ka dadana kudin ka ba shinkafa da ake ta gare ka wallahi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله